wannan ba karamin abu bane kuma dole mai alfahari da wannan shiga gidan marayu a dunka musu tura a basu abinci ba karamin abun alfahari bane bai tsaya nan ba yanzu shehu dan fulani zai rinka cewa cikin siri a zakalo mai mutane gajeru da marayu domin ya basu jari to a takaice dai zan dan tsaya in brief ba sai na bi kuma sau saura suna so su ce wani abu in ƙara jini da godiya ga shi tsohon kwamishina na masana'antu wanda in Allah ya yarda da izinin Allah bisa ga ga alherai da kula da talaka da ke yi talaka su za su zaɓa mishi kujera wadda zai takara a 2027 kuma na ji abin talakan bari ke faɗi cewa insha Allahu suna da buƙatar zai ɗan da sheto takarar sanita سيدنا allahumma salli ala صل wa ala ali ال kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka حميد majid Wabarika Alamu Muhammadu na wa'ala Ali Muhammadu. Kama baraktawar Binta ala Ibrahima wa'ala Ali Ibrahim Talala ne daga na kasa Ya Allahu ya wahimin ya ahiduna ya samaduna. Ya wutar ya badiya sama watu al'adu da ya alamu ya yiwa shaharar ya haihu ya kai nufi. Ya zargi Lallu lakirabe ya mallamia ni da walame muladar. Ya mallamia ya kunna hukumawa na hadu. ya Allah muna tawassuli da wannan salati da muka yi wa shugaban annaba Muhammadu Rasulullahi muna tawassuli da wayannan sunaye masu tsarki da muka kira ka da su muna tawassuli dukkan sunayenka Allah yanda muka haɗu a wannan gida lafiya Allah ka samu wace lafiya wayanda suka zo kusa da wayanda suka zo nesa Allah ka mai da kowa gida lafiya wannan foundation namu na alhaji bashir idris a taka sarkin mota mai daraja tsohon gwamna ubangiji allah ya kara wannan foundation albarka ya allah duk abin da muka bada a cikin wannan foundation da wanda muka bayyana fili da wanda muka bari a koyi ubangiji allah ka bamu ya allah duk abin da a tashin hankali da fitina da rashin zama lafiya allah ka hita mana da shi a cikin wannan foundation jagoran mu shugaban wannan foundation alhaji bashir idris ataka ubangiji allah shi kara mai lafiya allah shi kara mai kwarin gwiwa allah shi kara karfafa shi taimakon da yake yi muna a cikin wannan foundation ubangiji Allah ka lunka wannan taimakon ubangiji Allah ka raya gidan shi ka raya siyasa shi alfarmar rasulullahi muna addu'a ta musamman zuwa ga jagororin siyasa wannan gida particularly mai girma minista na tsaro Alhaji Bello Muhammad Matollan Maradun Shattiman dola Usmaniya ubangiji Allah shi kara mai lafiya mai girma minista irin yadda kake taimakon wannan foundation kake taimakon mai gidan ubangiji Allah shi taimaki rayuwarka duk abin da kaka bida a kujerar minista ubangiji Allah shi baka cikin sauki wayanda suke yi maka zagon ƙasa a bisa wannan kujera Allah shi maka maganin su muna addu'a masoyanka da kake da su a jihar Zamfara Allah shi lonka maka su wayanda an yanka Allah shi ma maganin kiyaye su muna addu'a mai girma minista irin yadda ka rike mai gidanmu ɗari bisa ɗari kada Allah shi bari kai kunya duniya da lahira muna addu'a ubangiji Allah cikin kudura da irada Allah shi kaddara kana da rabo ka dawo ka cika shekara ka hudu a 2020 da Muhammadu Rasulullahi muna addu'a duk wani mutum da a jihar Zamfara wanda ka siyasa da wanda an Najeriya wanda ka siyasa mace ko namiji in bai da kudurin ka dawo ka cika shekarar ga hudu Allah shi ma magani ne alfarman Muhammadu Rasulullahi muna addu'a ta musamman zuwa ga mai girma tsohon kwamishina Alhaji Yazid Shehu Danfula Fulani Allah shi kara mai lafiya wannan matashi Allah yadda ka karfafa mashi gwiwa Allah ka sa cikin matasan da su za su taimaki Najeriya yanzu shehu dan hula ne Allah yadda ya aiko wannan sako kuma ya kawo gari mu Allah ka aiko mai da sakon kujerar matakin ƙasa dan Muhammadu Rasulullahi Allah shi kaddara yanzu shehu dan hula ne wajen rika kujerar kwamishinan kasuwanci a jihar Zamfara Allah ka kaddara ya rika ministan kasuwanci a tarayyar Najeriya da alfaman Muhammadu Rasulullahi mahaifin shi Alhaji Shehu dan hula Allah shi kara mai lafiya Allah ya sa ya rabu da shi lafiya inda duk yanzu yake samu kuɗin da yake ta bada sakuna da su Allah ka ƙara buɗe wannan taska ko ruha ne ka kawo kuɗin Allah ka sa su ƙara kawowa alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah cikin kudura da irada Allah ka sa ya zai yi atiku kuɗi kamin shekara goma nan gaba dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina addu'a ta musamman zuwa ga shugaban jami'a APC Alhaji Umar dan Fulani Allah shi ƙara mai lafiya Allah tukurbe ganin mutane Allah ka sa ya ga mutane tukurbe aiko sako Allah ka sa ya aiko ya aiko Allah ya sa mai albarka Allah shi sa ya kowa aiko sako gidan da Muhammadu Rasulullahi Allah yadda muka san tukur Allah ka samu karasu ne na Rasulullahi ina addu'a ta musamman zuwa ga jagora shugaba da sheikh Dr. Abdulaziz ya Bakar Allah shi kara mai lafiya jagora Abdulaziz Allah ka sa ka da ya kunya duk wanda suke ma Abdulaziz gani gani Allah ka sa su su makance na Rasulullahi wanda suke gani Abdulaziz bai yawa Allah ka sa su zo su tambaye da aka yi wanda suka gani Abdulaziz bai yawa Allah ka sa ya koya musu wanda aka haɗiya cikin kudura da irada Allah ka kaddara tuno mai hande kowa da Abdulaziz dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mama Allah shi sa da zai rabu da ita lahiya mahaifin shi Alhaji Abubakar ya da Allah shi ta mishi ina addu'a da karshe zuwa ga mahaifiyar Dr. Bello Muhammad Mutalla Muladun Hajiya Safiya Allah ji kanta da rahama albarkacin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu jami'in Fatiha baki da Allah shi amsa abin da muka roka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na wa iyyaka nasta'in wa nu'tarif nu'tarif bil ajzi 'an al-qiyam bi haqqika fi kulli waqtin hiya ya ba'sir al-hakim ya mu al izami hada mimma yahdu nas sirat al-mustaqim sirat al-ikhlas tuslima sirat al-lazima tasalla bil huda wa fala maladayn ghayru al-mawdubi alayhi hum la malaikatu al-shahidin wa shahidu ma shuhada'i wa la taj'alna dalin wa la mudallin wa la ta'shuna fi zumrati zalimin wa la dalin subhana rabbika rabbil wasalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin mun saurari addu'a daga bakin Abdulrahman Lawali Bungwadawa sarkin makafin kagara Allah ya saka alkhairi a mai jawabi na gaba shine mai masaukin baki kamar yadda na ambata MD na Ala Motors sarkin Motors Shatiman Daula Usmaniya Honorable Minister Bello Muhammad matal Maradun da Sanata Abdulaziz Yari Abubakar sakataren walwala da jin daɗin jam'iyyar APC na jihar Zamfara wato alhaji bashir idris na mara ataka mai girma bismillah bismillahir rahim sallallahu ala nabi kare ina godiya ga Allah mai kowa mai komi da ya kamo ga lokaci mai dimbin albarka godiya ta musamman ga Ataka Foundation in support of Balmat and Shehi, Ataka Media Team in support of Balmat and Shehi, godiya ta musamman da shugaban jami'ar APC na Galadima Ward mazaɓata, godiya ta musamman ga kallabi tsakanin rauna mata jajitacci waɗanda suke abin da ya dace a yankinmu da magusa loka gaman baki ɗaya. godiya ta musamman ga abokina jajitacce sarkin yaƙi alhaji ahmadu gurgu sabon fege gusau godiya ta musamman ga malam abdulrahman lawal banguda sarkin makafin kagara sarkin addu'a gidan state welfare apc zamfara state mai girma babban bako kuma ɗan gida abubakar s limanci sarkin yakin malam alshek dr abdulaziz abubakar yari shatiman mafara masu girma shugaban ataka media team amir chakal talban jauri godiya da sauran membobi na ataka media team ataka foundation da magoya bayan his excellency bello muhammad mutallan maradun ministan tsaro na ƙasa da ƙasa kuma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma shatiman sokoto a jiya Bashiru ataka foundation da Bashiru ataka media team in support of balmat sun kawo mun barka da sallah haɗi da shi ciyaman ɗina na galadima ward alhaji sani ibrahim da organizing dina aliyu musa da sauran manya-manya irin hajiya merin mabudi su karan jigo ne a galadima a kuma gusau lokacin gama wato abin da ya yi kawatat na barkar sallah da aka kawo man kamar da na faɗa muku a jiya mai girma ministan tsaro bello muhammad matola muradun zai ga wangar barka da sallah mai girma distinguished senator tsohon gwamnan jihar zamfara malam alshek dr bakar yari shatiman mafara zai ga wanga taro mai girma shugabana ciyaman dina a jam'iyyance honorable tukur umar dan fulani mai katako jarman zamfara mai allah na san zai ga wanga taro mai girma yaro matashi wanda allah ya bamu a galadima ward tsohon kwamishina na masana'antu kuma babban mutum yaro ne amma mai hannun alhaji yazid shehu dan fulani mai doya shi karan kan ya ga wannan taro yana kairo tare da mai girma ministan tsaro bello muhammad matawallan maradun ya kira ni karfe biyu na dare ya jinjina mu wannan taro kuma ya yi godiya kuma ya ga korahin da akwai da kuma gyaran da ya kamata yi kuma ya ansa wannan kira kuma ya shaida mini a matsayina na sakataren jin daɗi da walwala na 'yan jam'iyyar apc na jihar zamfara kuma ɗan yanke shiga ladima ward ya ce man duk inda gyara shi ke, to shirye ke da a gwada mishi kuskuren shi kuma duk inda ya ba daidai ba yana roƙon a gwada mishi to a wannan ya ga sai dan korafi a kan shi na galadima wat kuma ya karba wannan korafi kuma ya jaddada min da cewa idan ya dawo daga cairo ya samu lokaci ba da daɗewa ba zai kira taro na esco na galadima wat na mazaɓar shi domin ya zanna da shugabannin na mazaɓatai su tattauna muhimman batutuwa tare da su wannan abu ba ƙaramin jin daɗi ne ba mutumin da a kero wajen wata harka ko wani business a ce karfe biyu da rabi da dare zuwa uku ya kira ka to kaga ya damu da abin da ake yi kenan duk da yake mu muna jin daɗi da jinjina da godiya da mai girma ministan tsaro ya tallabe muna shi ya ɗauke shi ya yi can kusa da shi domin ɗauke shi ba ƙaramin muhimmanci ba ne domin ina ce ware lissafa abubuwan alherin da ya zai shehu dan fulani a nan cikin garin gusau da kewaye fotin local government ta emirate to za mu kwana ina bayyana su amma zan zai na kwara biyar daga cikin saura ku sai ku yadda su na farko duk wanda a faɗin zamfara mo especially a gusau ya san ya zai iya isko marayu an kashe ma mata miji ko ta samu matsala mijinta bai raye ko talauci ya musu yawa suna biyan haya ko gidansu ya faɗi na farko dai ko dai ya rushe gidan ya sa a gina mata sabon gida kuma ya bada abinci kuma ya bada jari haka isko talauci ya mai gidan yawa an kai an rasa da za a yi wata katanga ta haɗi to maimakon a gina katanga za a rushe gidan ayi, kuma a ba mai gidan jari mu shaidu ne domin ni a kujerata a jam'iyyar apc wanda yake kamar da aka sani cewa state welfare apc sakatare zamfara state shine sakataren jin daɗi da walwala na jam'iyyar apc duk inda za a taimaki dan jam'iyya to ni nan niki kuma duk inda dan jam'iyya je sauki ni nan niki ni a jam'iyyance constitutionally na jam'iyya duk inda wahala take an ce ba a bani dama in shiga wurin ba abinda shugabancin jam'iyya ya bani tun daga matakin ƙasa har zuwa ga jiha duk inda daɗi yake da inda za a ba ɗan jam'iyyar daɗi to ya zama ya biyo ta hannuna ita a kujera ta don haka dole in sa ido ga duk wanda ka alheri ga 'ya'yan jam'iyya na jihar zamfara local government ward da kuma rohuna na haka wannan kina gidaje da gyara gidaje ba nan yanzu shehu dan fulani ya tsaya ba ya zo in yi isko transformer ta lalace in tana gyaruwa ya gyara in ba ta gyara sai ce a kawo sabuwa a aza shaidu ne ga mutanen ga ka gama yanzu shi dan fulani yana shiga gidan marayu ya ebi na iba ya ke su nursery school primary school ta high institution yana biya wannan ba karamin abu bane kuma dole mai alfahari da wannan shiga gidan marayu a dunka musu tura a basu abinci ba karamin abun alfahari bane bai tsaya nan ba yanzu shehu dan fulani zai rinka cewa cikin sirri a zaƙalo mai mutane gajeru da marayu domin ya ba su jari to a takaice dai zan dan tsaya in brief ba sai na yi dogo sau saura suna so su ce wani abu in ƙara jina da godiya ga shi tsohon kwamishina na masana'antu wanda in Allah ya yarda da izinin Allah bisa in ga alherai da kula da talaka da ke yi talakawa su za su zaɓan mishi kujera wadda zai takara a 2027 kuma na ji abin talakawan zamfara ke faɗi cewa insha Allahu suna da buƙatar yanzu ɗan ya sheto takarar sanita central suna da buƙatar haka domin a zo a buga a fafata su talakawa ke faɗin wannan da wannan ne ya ga wannan abu ya birge shi gajiya bayan ya kyanci to a taka foundation da a media team da magoya bayan his excellency minister bello muhammad mutawallan maradu da kuma waɗanda ke ma bello muhammad mutawallan fata alheri da kuma waɗanda ke ma jihar zamfara addu'a domin fata samun zaman lafiya da kuma waɗanda koyaushe suna ƙoƙarin taimakon 'ya'yan jami'ar apc na wanga gida na state apc ya ce ya ba su naira dubu ɗari biyar domin a kakkasa musu amma wannan dubu ɗari biyar ɗin da ya bayar ya ce kowa ya samu kuma su manta ci. wannan da yana kyau da in zo zai zama da su na musamman sannan ya ce mu tashi mu tafi inda dattawa suka irin su baba abu sahara irin su baba eh, eh, maradun da sauran dattawa sun su di ɗaki takwas mu taimaka musu gaisuwar barka da sallah ko mu jinjina musu kuma yana da sa albarkarsu bai tsaya nan ba mai girma Ya zai shewa dan fulani mai katako ya ce man shi ciyaman dina na galadima wat da organizing secretary ciyaman din ya sani saboda ayyuka in dan buyo ya bai jin mai don haka don Allah bai bashi suga ba bai bashi shinkafa ba bai bashi rigar sallah bai bashi naman sallah ba saboda akasi ne ne aikin da ya mishi yawa ko mu karban su sukan su aikin su musu yawa wa aikin tawali'u aikin alheri Ya ce to don Allah in bashi hakuri kayan su dana in bashi naira na gugan naira in bashi naira dubu ɗari ya yi maneji da wannan naira dubu ɗari cewa ya lasa so man ci domin ya san bai da inda zai fara bai da inda zai fara farawa in ba galadimawar ba nan mazaɓar shi haka zalika ya sake ce mun ya sha kashi ga ga sallah shi ya san kashin da ya sha amma ba zai hana ya zauna da mutanen mawa ba kuma yana munna kuma yana duk wanda ya ji laihi ne ko ya karshe ma hanya to yana ba shi shado Allah ya zo ya sanar da shi idan bai iya kai gare ya faɗa mai in faɗa mai kuskure ne ya yi godiya ta musamman wadda ya ta mun da hankali irin da ya san hajiya kul dan turai tsohon ciyalidi ta app ya ce uwar shi ce to Allah a ƙara ba ta haƙuri kuma iya dawo zai zama da ita da ita da mutanenta domin ta ƙara ba shawarwari kuma ta ƙara yi mishi addu'a ya ƙara yin magana ya ji korahin Ahmadu Gurgu matsayin wa ne yake kuma sai a wuce gidan baba shehu dan fulani sannan a kai gidan su Ahmadu Gurgu duk ya faɗi haka to na ji daɗin duk abin da zan an faɗi kuma ya yarda da abin da an kai kuma ya ce duk da haka Ahmadu Gurgu yayi yi haƙuri shi ya san nashi ne shi nashi ne kuma ya tabbatar da alheri ne ya zama wajibi ya sauka ga Ahmadu Gurgu da waɗanda an magoya baya ne mun san Ahmadu Gurgu yana da magoya baya ɗari bisa ɗari hajiya mai ran mabuɗi tana da magoya bayanta hajiya shafa tana da magoya bayanta hajiya kullu dan turai tana da magoya bayanta shi kanshi sarkin makahi bai rasa mutum arba'in a yanke shi wanda magoya bayan shi chairman na ataka foundation bai rasa mutum ɗari magoya bayan shi chairman ataka media bai rasa mutum ɗari da sauran kowane nan hauji shi an kace chairman na galadima to an kai kankat don haka ni na ya tsaya nan da in ƙara godiya ga shi honorable yazid shehu dan fulani da cewa lalle na tabbatar da masoyi talakawa ne ko mai son cigaban talakawa ne don haka ina godiya ta musamman gare shi godiya da mai girma ministan tsaro bello muhammad matawalin maradun da ya matsa shi kusa gare shi ya maka yaro ne dattijo matashi in yana yi yana yi in baya bayi to da ya ka samu irin su a harkar siyasa don haka mai girma shugaban jami'ar apc na jihar zamfara honorable tukur umar dan fulani mai katako jarman zamfara ka ƙara gode ma Allah da ya baka wannan jarumi a yankinka kai ma al'umma yankin galadima inda ka fito suna son ganin ka suna son ganin ka yadda dubba ka zutu suna son zama da kai da dubba ka zutu kuma suna son ka taho ku yi gonga da gonga duk da ka taho ka yi aikin alheri ka da alheri aƙalla mun shaida ne ka kashe kuɗi aƙalla za su kai miliyan arba'in amma ba shi a gaba ba suna son su ka ido ga ido idon ki ido na ku zanna da su ƙara ƙarfa ma gwiwa ga wannan kujera da Allah ya baka da wannan zan yi godiya ta musamman ga wannan kwamiti da ya zo inda suka wakilci sauran mutane don in haɗa musu abinda honorable yazi shehu dan fulani ya bada ya bada naira zunzurutu cash naira dubu ɗari biyar ga duk wanda ya zo ga barka da sallah din nan sannan ya bada naira dubu ɗari ga shaman na jam'iyya na galadima wat sannan ya zaƙalo cikin wannan kuɗi da ya ce a ba ɗari biyar akwai wanda ɗan zuwa ƙale ya ce a ɗan hihita su a matsayinsu na uwaye kuma wanda da jagorori su ne kamar irin hajiya kula ɗan turai alhaji ahmadu gurgu sabon fege hajiya mai mabuɗi da musa aliyu ogunazin sakatare da sauran ɗaiɗaikun mutane ko gidan giya akwai babba ko gidan giya kai kasa akwai babba don haka ni ina godiya kwarai da gaske saboda wallahi ya mutunta foundation dina ya mutunta eh, media team dina ya mutunta magoya bayana ya mutunta galadima wat don haka ina godiya ina godiya mai girma his excellency bello Mamman, mutalla mara minister minista ka ƙara riƙe yazid shehu dan ni dan amana ne kuma babban abin birgi yazid shehu dan fulani fa bai da kujera a state yanzu present bai da kujera a federal government sannan bai da kujera a lokacin damman ɗin shi Kasuwanci shi da yake yi ka domin ya taimaki al'umma ina godiya ina godiya ubangiji Allah ya saka mishi da alheri Allah shi ƙara ɗaukaka shi Allah ya ƙara mahaifin shi lafiya mu kuma Allah ka ba mu ikon taimaka ma na ƙasa gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad Maradun muka ga aka ga ya dace a ƙara haɗuwa domin jin wannan sako da shi honorable zid shi dan fulani ya bara ta hannun shi honorable bashir idris na mara ataka amma ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu gabatar da malam abdulrahman lawali bungudawa sarkin samarin makafin kagara domin ya buɗe mana wannan addu'a sarki auzu billahi mina shaitanun rajim bismillahi rahmanu rahim mai girma mai masaukin baki honorable bashir dalla ta na mara ataka sarkin motar shatiman daular usmaniya honorable minister bello muhammad matawallan maradu mai girma shugaban jam'iyyar apc galadima ward da esco din shi mai girma ah, honorable abubakar islimanci rumfar zannan bungudu mai girma hajiya kulu suleiman da turai tsohon shugaban jami'ar apc kusan local government da tsawagarta ah, assalamu alaikum ah, kamar yadda muka sani kwana biyu da suka wuce mu haɗu a wannan wuri inda muka yi barka da sallah ga shi mai girma honorable bashir idris ataka wanda an gabatar da jawabai sosai sosai ga shi yau ya nemi a wannan foundation nashi ataka media team da bashir ataka foundation da kuma esco na wannan maza mazaba tashi ta galadima ward su kara halarta a wannan wuri domin eh, jin wani sako da shi honorable yazid shehu dan fulani lamidon tsafe turakin zamfara garkuwar matasan sabon gari ya bara zuwa ga waɗannan foundation din da kuma ita kanta shugabannin wannan jam'iyyar tamu ta apc na bar shi wannan shine babban makasu da haɗuwanmu a wannan wuri amma kafin komai insha Allah za mu gabatar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da girma sarkin mai masaukin baki sarkin mota shattiman daula usmaniya minista defense da masu girma mayan baki da ke wani canza haka sarkin motar shatiman daular usmaniya rawar minista bello muhammad matawalla marado da girma shugaban jam'iyyar apc galadima ward da esko ɗin shi sarkin samarin a makafin kagara domin ya buɗe mana wani wuri da addu'a sarki sallu ala nabil karim sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال daga bakin mai masaukin baki md na ala motors sarkin motar shatiman daura usmaniya sarkin motar honorable minister defense a ah, honorable Kallo, matawalla marabu da sanatu abdulaziz yari sakataren jin daɗi da walwala jam'iyyar apc na jihar zamfara wato alhaji bashir idris na mara ataka wanda ya yi jawabai sosai akan honorable yazid shehu dan fulani ban zafi turafin zamfara da kuma matasan sabon gari akan wannan gudunmuwa da ya bayar ga waɗannan foundation din da kuma esco galadima da kuma al'ummar da suka halarta a wannan gida ma'ana biyu da suka gabata allah saka mashi alkhairi ah, mai jawabi na gaba shine shugaban jam'iyyar apc na mazaɓar orbon yanzu shi hudu fulani alhaji sani ibrahim domin gabatar da jawabin shi ya shi especially ma ni shugaban mazaɓa game da yazid so amma zan faru daga sama tun daga <laughs> manyan turaku din kamar shi mai girma jagora sanata abdulaziz yari abubakar talata mafara ko kuma shatiman zamfara da kuma shi mai girma jagora dr bello muhammad matawal dan maradu minista of defense nigeria ah, babu shakka mu duk ɗan jam'iyyar apc halattacce ba zai kuskura ba ya ce ya tsallake inda sun kai mai shayi ya koma wani wuri saboda uwaye ne waɗanda na riƙe mutuncin ɗiyansu babu ta inda za ka je ka yi kwaɗan abun gidan wani saboda sun baka abun da yake na gidan wancan mai girma dr abdulaziz yare abubakar kowa ya gani abincin da ya bayan jihar zamfara in taɗaita nan jihar da gani bayan najeriya ba gaba ɗaya ma dr abdulaziz yare abubakar buhuwan shinkawa dubu tis inda wani abu amma sun koma ka wajen dubu goma goma ga al'umma za a ga mutum guda ja bakwai shidda uku ƙananan talaka su ne za ka ganin wanda matiya guda kai mai a nauyi za a ga ya ja rabin buya ya gida ne bayan dawa bayan gero bayan masara bayan suga Su wanda ya ɗauki wannan dama gidan ma za ka ka samu haka saboda haka kuma shi mai girma ministan tsaro bayan shi dr abdulaziz ya bi mu da abinci shi kuma ya bi mu da kudin cefane babu shakka da yawa waɗanda al'umma sun shaidi cewa samun da samun waɗannan mutane babban alheri ne gare mu muna godiya muna godiya muna godiya allah ya saka da alheri kuma muna roƙo ga wannan jiga-jigai ku riƙe muna waɗannan mutane guda uku bisa amana na farko su riƙe muna wannan shugaban jam'iyya na jiha honorable tukur umar dan fulani mai katako su riƙe muna shi amana saboda mutum ne wanda ya aza musu darasin sun ka azama darasin da ya amince ya bi shi wajen taimakon matasa tun ana ana tare ana bisa mulki kuma har yanzu bai bar wannan halaye ba yana ci gaba da taimakon matasa kuma muna roƙo don allah su riƙe muna mai gidan wannan gida shine honorable bashir idris na mada ataka saboda ina mai gaya cewa tun da aka faɗi zaɓe ni ban ga gidan da aka taɓa taron da an ka ba mutum naira uku ba a gidan siyasa apc bayan wannan gida na matashin dan siyasa honorable bashir idris ya yi abubuwa kuma cikin kasuwancin shi kuma cikin nuna soyayya da ƙauna ga waɗannan jigajigai guda biyu dr abdulaziz yari abubakar da kuma mai girma ministan tsaro dr bello muhammad nan marada duk abin da yake yi yana yi don su ne don saboda ya san amintakarsu ba ta siyasa ba ce abu na gaba kuma muna roƙonsu saboda allah su daga hannun yazid yadda allah ya daga nasu su aminta su daga hannun yazid tare da sa hannun allah duniya ta ganshi domin mu fara mun ganshi saboda matashi ne wanda ya san darajar magabata tun daga yanni har zuwa uwaye kuma muna godiya ga waɗannan alherai da yanzu ke shinhidawa a cikin jihar zamfara ni sani ibrahim shugaban jam'iyyar apc na wannan mazaɓa mai albarka ta ganadima ina mai alfahari da cewa ina gwanin wani ganau babban dalili na a nan shine a mazaɓar galadima nake da shugaban jam'iyyar apc na jiha kuma a mazaɓar galadima matasa suke alfahari a duk faɗin jihar zamfara da cewa ya taimake su a mazaɓar galadima nake da bashir ma da ataka kuma a mazaɓar galadima matasan santarar zon ke alfahari da irin taimakon da ya masu a mazaɓar galadima nake da yazid a yazid shehu ɗan fulani kuma yanzu shehu ɗan fulani kowa ya sani cewa ranar ma da an ce za a yi taron mutum dubu wallahi sun yi kuma cikin kudi na ne mutum miliyan sun yi miliyoyin kuma cikin kudi na ya azurta al'umma da dama na rantsi da Allah lokacin da za a yi taron nan tun daga ƙarfe takwas har tara muna mamakin ina mutane za su yi fitowa zuwa goma abin ya ba da mamaki ta ko'ina al'umma hituwa su kai kamar da ci aka yi da rahanai aka aiki to muna godiya ga allah mai irin wannan mutum rike shi alheri ne kuma muna roƙo saboda allah mai girma dr dalla muhammad mutuwar lamaradon a rike mana yanzu amana kuma mai girma yanzu saƙo ya zo kuma saƙo ya zo kuma saƙo ya zo kamar yadda bayani ya kai ma kai da ka baya ya zo kuma muna godiya Allah ya saka maka da alheri kuma muna nan ba gudu ba ja da baya duk inda na ma da ataka ya umarce mu to mun san jam'iyya ce ta umarce mu kuma za mu bi umarnin jam'iyya da yadda Allah a ƙarshe muna roƙon Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam mu ta wannan ka dawo jirgin nasara ba su yi hama ka dawo yankai talakawa tell it. A saka mashi da alkhairi a mai jawabi na gaba kuma godiya da shi honorable yanzu fulani lami da tsafi turakin zamfara ga babban matasan sabon gari shine mukaddashin shugaban kungiyar ataka media team alhaji amiru suleiman talban jau abubakar aslimanci sarkin yakin da tsohon sanata abdulaziz da sauran membobi na ataka foundation da ataka media team assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dalilin tsayuwa ta anan shine in miƙa godiya ta musamman bisa ga wani babban sako da ya taho ta hannun honorable bashir idris ataka wato na yazid dan fulani da ya kai ma wa'annan foundation da sauran membobi na galadima wato wasu sun rutu kuɗi to muna godiya sosai da sosai allah sa ka alkhairi wannan bai rasa nasaba irin da horon da ya samu daga mai gidan shi his excellency honorable dr bello muhammad mutuwa dan wanda minista ne a ma'aikatar tsaro ta ƙasar najeriya allah shi kare shi ya kare mai imanin shi da shi da distinguished senator abdulaziz yara abubakar waɗannan duk sun ka san waɗannan ba. Allah sun san mutane ne masu kyauta to shi irin su a yanzu shefu fulani dole ma su yi kwaikwayon irin wannan ɗabi'a ta su domin sun tashi cikinta Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi shi wanda an kafa kai masakon nan wani rabin bashir idris taka ya ba da abun nan ƙasa kuma alhamdulillah ya kira mu bayan kwana ɗaya da yan abun nan ga mun halarta a cikin gidan shi kuma ya ba da sakon nan kuma sako ya zo hannu Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi mun gode mun gode da yake jawabi ni na godiya ba sai na tsawaita ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a Amiru Suleiman Talban Jauri kiran muka ji Allah saka mishi da alkhairi a mai jawabi na gaba shine sakataren Bashir Ataka Foundation wanda a magarin shugaba abdulhamid s kanti wanda shi ma zai tashi tsaye ya kara godiya ga shi honorable zero mm. shehu dan fulani a kan kokarin da ya yi wa wannan gida kuma muna tare da shi dari bisa dari shugabannin ko eh, membobi na ataka foundation da girma sakataren tsare-tsare da jin daɗi da wani ta biyar apc na jihar zamfara alhaji ashiru alhaji bashir idris na wada ataka kuma sarkin motar mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kamar dr abdulaziz abubakar yari kuma sarkin motar mai girma ministan tsaro kuma tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad na na muradin shanti madaula usmaniya mai girma shugaban jam'iyyar apc na galadima ward alhaji sani ibrahim mai girma a sarkin yakin dr abdulaziz abubakar ya rashin zan zamfara abubakar s limanci da babban yaya alhaji ahmadu Bodo, mai girma sarkin makafin kadara malam abdulrahman lawal Bukudawa mai girma tsohuwar shugabar jam'iyyar npp daga gurguzo local government da sauran magoya bayan ta da dukkanin shugabannin wannan gida da kuma yan jarida ina mana sallama da ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu da farko muna mika godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci ya kuma nuna mana wannan zama mai albarka bayan wani zama da muka gabatar a jiya ko shekaran jiya domin taya mai girma shugaban sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a eh, sakataren walwala da jin daɗi na jam'iyyar apc murnar barka da sallah da dukkanin shugabanni na ataka foundation da ataka media team na tsaye nan a madadin chairman na ataka foundation kamar yadda na faɗa muku chairman yanzu Eh, yana kowace jami'in tsaro ne wanda zuwa nan ba zai yiwu a gare shi ba so a madadin shi da ni kai na sakataren eh, ataka foundation ya ba da sako shi cewa cewa na farko a yi dukkanin shugabanni da membobi abokan tafiya na wannan gida fatan alkhairu da kuma barka da sallah da kuma sabon godiya da dukkanin membobi na ataka foundation da suka samu wannan zama da shugabannin jami'a na galadima ward da muka zauna tare da su sannan kuma ya ce a isar da saƙon godiya na musamman da shi jigon wannan gida da yake faɗi tashi na ganin cewa ya kare ma dukkanin mabiyan shi mutuncinsu da kuma ƙungiyoyin shi na ataka foundation da ataka media da dukkanin shugabannin jam'iyyar galadima ward mutunci a dukkanin inda ya kamata ya ce a isar da sakon godiya kuma ta musamman zuwa ga alhaji yanzu dan fulani bisa faɗi tashi da kuma jajircewa da yake yi wajen ganin ainihin ya ba mara kunya da kuma fitar da ainihin waɗanda ba su da galihu ko kuma mutane da suke neman taimako ya fitar da su cikin wani mawuyacin halin da suka samu kansu tare da wa ubangiji a cikin dukkan lamuran shi muna mika godiya ta musamman bisa kulawa da ainihin mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma sanata halin yanzu sanata dr abdulaziz abubakar yana shantiman zamfara bisa kulawa da kuma rikewa da mutuntawa da yake ma mai gidan mu alhaji bashir idris na wada taka wanda tsawon shekara goma sha uku da kafa wannan foundation namu yake tare da shi kuma har yanzu tafiyar nan tana nan ana yin ta wannan shi yana da cewa lallai tafiya ce ta amana tsakanin shi da rigima tsohon gwamnatin zafar masarauta abdulaziz abubakar yari mai zafara sannan kuma aka zo kuma ga tafiya ta musamman ita ma ta jin daɗi da nuna cewa lallai akwai amana a tsakanin shi a da shi taka da sauran waɗannan shugabanni namu in ka lura da irin tafiyar da yake tsakanin shi da shi ma tsohon gwamnatin jihar zamfara wato minista hali yanzu dr bello muhammad Bata da muradin shi yana cikin cewa lallai ana jin shirya taka mutum ne wanda yake mai amana mai kuma jajircewa a cikin sha'anin siyasar shi wanda in kan lura kuma yanayin da ainihin dukkanin shugabanni suka rufe shi hannun dubi wannan ya nuna mana cewa lallai akwai amana sosai a tsakanin su muna fatan a rage shi da fulani mai katako wannan sako da ka turo mai girma mai gidanmu da shi sako ya zo hannu sabo ya zo hannu kuma muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi kuma ƙara ƙarfafa maka gwiwa akan ayyukan da kake na alkhairi muna fatan ka ƙara rike mana wannan mai gida namu ganin yadda ka rike shi amana kuma ke ya rike amana nan kuma mu ma ya rike mu amana dukkan sakon da aka ba shi na zuwa muna kuma muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ka taimake mu ka taimake dukkanin shugabanninmu a taimaki jam'iyyar ta apc da dukkanin shugabannin da ke wannan jam'iyya ta mai albarka allah ka karo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha ta mai albarka ka sako mana ni'imomi da kwanciyar hankali da karuwar arziki a wannan jiha ta mai albarka ka zaɓa mana shugabanni na gari ka taimaki waɗannan shugabanni namu ka ba su matsayin da suke da yafi wanda suke a kai yanzu masoya kuma 'yan gidan honorable aliyu sani bike shi ma zai tashi tsaye ya kara bayani da kuma godiya ga shi honorable zit dan fulani akan wannan sako da ya aiko da shi a wani gidan bas muna bisa hanya bisa bypass ɗin hanya ta gitta mana muka tuni ta ta kuma gwamci sai da muka ɗauke ta aka gyara ta inda muka kai ta shi ne uzuri muna fata a muna afuwa hmm. ah, mai girma jagoran siyasar mu mai gidan mu a alhaji bashir idris gama da ataka shugaban kamfanin na ala motors kuma sakataren jin daɗi da walwala ne a yan jami'ar apc na jihar zamfara mai girma shugaban jam'iyyar apc na mazaɓar galadima alhaji sani ibrahim mai girma mamanmu a jiwon siyasa a wannan jihar tamu a hajiya kudin dan turai tare da mamamu ta kusa gare ta a hajiya mai mabudi da girma a babban bako honorable abubakar islimanci sarkin yakin a dr abdulaziz da talata mabara mai girma sakataren a apc na mazabar galadima da sauran 'yan uwa na jagorori da membobi na bashir ataka media team da bashir ataka foundation da suke a wannan wuri na mu daga isuwa irin tadi da musulunci ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, alhamdulillahi ya zama wajibi mu yi cikakken godiya da jinjina da gindin goron mu shi ne sakataren jin daɗi da walwala na 'ya'yan jam'iyyar apc wanda yana daga cikin hikima da tunani da Allah subhanahu wata'ala ya bashi bayan shi mutum ne mai alkhairi kuma ya zama mutum ne mai sanadin a alkhairi shakka babu mu amfana kuma mu yi sanadin a amfana a wannan gida kazalika wata lalura da yake ganin bayan ya yi maka gwargwaron abin da yake yi kuma yana iya tura ta gaba domin samar da tallahi wanda ya hina shi wannan shi ma ba karamin abu ba ne wanda mun sani akwai wasu 'yan siyasar da suna iya su ma kara ka su samu wani abu so alhamdulillah shi ya zama mutum ne mai baka kuma ya zama silar ka samu wannan ya faru wannan satin mun zo a wannan gida mun amfana yau gashi an kira mu bisa wasu korafe-korafe wanda kuma ya zama sanadin alheri ga dukkan waɗanda suka zo a wannan rana so bayan haka da wannan muna amfani da wannan dama musamman mu ƙara kira da mai girma shugaban jam'iyyar apc na wannan jiha da masu girma jagororinmu lalle ne su ƙara kusanto alhaji bashir idris na bada ataka gare su domin shi ya zama mutum ne mai taimakon al'umma kuma mutum ne mai sila a taimaki al'umma musamman ofishin shi ma yana da kyau a ƙara buɗa mai ya aiki domin ofishi ne na walfiya ne yana da kyau a ce walfiya tana aiki a hiye da yadda take yi a yanzu muna fatar wannan sako ya kai ga waɗanda ya kamata su ji wannan sako abu na biyu shine ina amfani da wannan dama musamman ga mai girma a jagoran mu mai girma tsohon gwamna honorable dr bello muhammad matawallan maradun ya koyan babban kasar hausa shatiman daula usmaniya kuma ministan tsaro a wannan kasa tamu musamman a bisa kokarin shi a kamar yadda duk wanda ya gani ya gani a azumin da ya gabata mai girma ministan tsaro ya yi kokari ya taimaki al'umma ya ba da abinci ya ba da kudade inda aka yi rashe-rashe ya aika da abinci da kudade wanda wasu abubuwan ma da ya yi sai ka ce kamar ma kusan da yana gwamna bai yi ba muna fatan allah ya karfafe shi allah ya taimake shi kazalika muna amfani da wannan dama rai layin mai godiya musamman da mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara jagora dr abdulaziz yara abubakar talatin mabara wanda shi ma mun ga abincin shi ya zagaye najeriya ga baki da, wannan ya nuna jagororinmu da suna rike da mulki da ba su da suna yin rike mu kuma mun shaida domin mun gani waɗanda suke da mulkin ma mu mun samu abin da sai da taimake su muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da riko da hannayensu domin ka su ci gaba da taimakon mu kamar yadda suka saba bayan haka ina amfani da wannan dama har ila yau in cikakken godiya da jinjina ga mai girma a honorable yazid shehu dan fulani wanda ya nuna cewa lalle shi dan siyasa ne kuma shi mutum ne mai ilimi wanda ya san abin da yake shakka babu mun taru a wannan gida shekarun jiya an samu yan korafe-korafe wanda kwana ɗaya kenan gashi ya turo da sako tare da ban hakuri ya nuna cewa ya san abin da yake yi kuma dan siyasa ne shi sabanin mun sani idan wasu ne aka ce ai korafi a kansu sai dai ransu ya baci amma gashi ya aiko da abubuwa na alkhairi tare da ban hakuri wannan ya nuna cewa yana iya jagoranci ko wani iri ne domin ran shi ba zai bace ba idan aka ce ga korafi da sauransu muna fata Allah subhanahu wataala duk inda kurakurai suke Allah ya ba su ikon su gyara kuma wannan sako da ya aiko da shi muna amfani da wannan dama mu yi cikakken godiya kuma sakon nan ya zo inda ya dace domin ya zo ga wanda da Abashi daga Abashi yana yi so don haka muna godiya sako ya zo Allah ya saka ma mai girma honorable a ah, yanzu shi wadan fulani da alkhairi kujerar da ta yi ta sanata na akwai ta Allah ya bashi a ah, kazalika ina amfani da wannan dama mai cikakken godiya ga mai gida na honorable Aliyu Sani Biki wanda aka malakami da ya karamar kasa da arzikin man fetur kuma kowa ya gani a cikin azumin watan ramadana ya shiga tun da aka ci tun kamin a ɗauki azumi honorable aliyu biyu ke dungula kayan arzuka a cikin al'umma har zuwa bayan sallan nan akwai tika-tikan shagu waɗanda ya raba waɗanda ko sun da ana yusuf mulki bai raba su ba wannan ya nuna cewa da siyasa da ba siyasa jagororin mu a shirye suke su taimake mu su rike mu muna fatan honorable aliyu bike allah ya taimake shi allah ya karfafe shi allah subhanahu wataala ya karo mana ire-irensu a kuma har ila yau ina amfani da wannan dama mai cikakken godiya ga mai girma minista a bisa tunanin shi da hangen nesa da yi na jawarwa aliyu bike ya ba shi a sa protocol nashi shakka babu a yi jiwa inda ta dace domin warwa aliyu bike mutum ne wanda da a bashi daga a bashi yana sa abin aljihun shi ya taimaki mutane muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yawaita mu da ire-iren sauran aliyu bike da ire-iren su mai girma shugaban jami'a Robert Tukur dan Fulani wanda shi ma mun ga a cikin azumi ya shigo ya yayyafa kayan alkhairai kuma ya wuce muna fatan ya sake dawowa domin a yayan jami'a su ƙara samun sanyi Allah ya kara yawaita mu da ire-iren su mai girma sakataren jin daɗi da walwala wato mai gidanmu Honorable Alhaji Bashir Idris na da Ataka da dai sauran shugabanninmu waɗanda dukkaninsu muna godiya ta musamman Allah ya saka da alkhairi yadda Allah ya kama wannan taro a wannan gida mai albarka lafiya Allah ya nuna mana an gama wannan taro lafiya mun gode mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun ce abu gardo sun kara shirin su mun watsa shirin su ta to sai mu dawo ko to mata wani

FA e ga honorable minister defense honorable bello Matola Moraru kenan allah saka mu kankani ah, mai jawabi na gaba shine alhaji ahmad garba alhaji ahmad garba wanda aka fi sani da ahmadu gurmu ah, ɗaya daga cikin esco na adubawa physical challenges eh, a physical adubawa an ce ran nan na yi kashashaba to ga kashashaba ta amfani ni ina godiya da wannan kashashaba da na yi daga zama alheri kuma ina godiya ga shi wanda ya gaito da wanda ya kai saƙonmu da wanda ya aiko mana da saƙo muna godiya ubangiji Allah saka musu da alheri dama abin da ake so ga mutum ko menene ya zama sanadi na alheri ba sanadin shari ba shi ya yi alheri da kan shi kuma ya sanadin wanda ya samu alheri ta hanyar shi so alhaji wa taka ya zama sanadi na alheri kuma ya zama shi mutum mai alheri don haka muna miƙa godiyarmu ga wayannan shugabanni namu tun daga shi a alhaji bashiru a taka har zuwa ciyaman na jam'iyya da sauran jama'a da muka yi wannan barka da sallah tare da su da sauran jagororinmu wanda suke a can abuja irin abdulaziz yari abubakar sanata da alaitukur ɗan fulani mai katako shugaban jama'a apc da shi alhaji yanzu shehu ɗan fulani mai doya allah ya saka ma kowa da alheri Allah kuma ya biya mu kowa da bukatun shi na alheri mu kuma da annan Allah ubangiji ya ba mu haƙuri da juna Allah kuma ya ƙara ba mu juriya su kuma Allah ya ƙara ba su hore musu abin da za su ba mu har mu ma wasu su matso su samu gare mu muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake mu Allah ya taimake jama'iyyar mu Allah ubangiji ya taimake shugabannin mu Allah ya taimake jihar mu Allah ya kawo mana zaman lahiya Allah ya yi mu da talauci Allah ya yi mana musiba Allah ya kawo mana zaman lahiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wasu lokar gamman hajjira kudu suleiman dan turai Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana. Mai girma shugaban wannan foundation Alhaji Bashir na da Ataka. Muna godiya sosai. Godiya aka ce mu kuma ya ci zamani sannan yana so in shera muku waɗannan mata da muke tare da su ba matar da muka zo da su shekaran jiya su a bayana wayanga wanda shugaba ce ta mazaɓar ganadima ciyale mm. ita kuma hajiya maryam ita a tsohuwar ciyale kuma yanzu tana pr ta jiha to abin da ya samu kun san ko wani lokaci muka zo ni na zo tare da jama'a tare da zuwa su kuwa da sun ka zo a kashin kansu mai girma ya ga ya dace ya gayyato su ya gayyato su to alhamdulillah ina son in shaida muku cewa muna godiya shekaran jiya mun zo wurin barka da sallah kuma zuwa da mun kai barka da sallah mun zo mun tattauna abubuwan duk da ya kamata a tauna a da ya dace alhamdulillahi godiya muka ga mu waɗanda ya can abuja saboda iyakar kokarin da suka yi alhamdulillahi. sanin mahimmancin mu yasa aka kira mu wata kuma muna godiya ga yazid kuma ina yi mashi albishir shi ma ya gode ma Allah saboda mazaɓar shi yana tare da mutanen da suka san abin da suka yi gogaggin 'yan siyasa fitacci masu amana hmm. mazaɓar garabi ba muna su don haka shi kuma ya riƙe su in sha Allah duk abin da aka bukata shi Allah zai taimake mu kuma ya ba mu nasara don haka godiya ta musamman ga shugaban wannan foundation da shugaban jam'iyyar mu da mazaɓar galadima da sauran 'yan kwamiti na wannan foundation muna godiya sosai sosai ubangiji Allah ya saka mashi da alheri kujerar da yaka nema yanzu ubangiji Allah ka bashi kuma muna tabbata mashi shirye muke duk inda za mu shiga ba dare ba rana za mu shiga yan Allah ya yarda har mu ga bukatar shi ta biya alhamdulillah ba wai wani dogon surutu wani godiya ce aka ce bari to muna godiya sosai Allah ya saka da alheri sai mai jawabi na kusa ga ƙarshe wanda kwana biyu da suka wuce muna a wannan wuri tare da shi shine babban bako kuma basarake nan da wanda gobe insha Allah rumfar zannan gungudu wato sarkin yakin shatima ah, sarkin yakin shehi warakul abubakar s limanci shi ma zai tashi tsaye domin ya gabatar da jawabin shi saboda kwana da suka wuce muna tare shi a wannan lokacin ah, all political ba assalamu alaikum wa rahmatullah um, kamar yadda ya gabata suna na abubakar s limanci kuma an tare ni tsaye in gabatar da jawabin godiya kuma kusan in ce dai jawabin godiya ai ya riga ya gabata ah, Allah ya saka da alheri mun gode kwarai da gaske ah, duk da haka zan dan ce kalma ɗaya zuwa biyu kamar yadda muka sani duniya na ci gaba ana samun wayewa sosai wanda inda aka hito 1999 na tabbata ah, talakawa ba su iya zaben su zaɓi apc at the same time su zaɓi pdp ba amma yanzu an samu ci gaba kwarai da gaske an samu wayewa kuma nan gaba za a ƙara samun wayewa abin da nake so in ce anan shine na so in magana akan yanzu dan fulani kamar yadda yake matashi akwai buƙatar siyasar da yake akan ta yanzu ya sa siyasa ta zamani siyasa ta zamani ita ce mai amfani da work plan ya kamata a ce zai dan fulani ya zo tsara work plan wato ya tsara aikace-aikace da zai rika gudanarwa kasancewar siyasa duk da zai yi yanzu to yana taimakon mai gidan shi ne kuma mai gidanmu shi ne tsohon gwamnan jihar zamfara his excellency dr bello muhammad matawalle kusan in ce yazid yana ɗaya daga cikin manya-manyan kuraku na mai girma ministan tsaro bello matawalli so ya kamata ya zo da tsari work plan wanda zai yi kari everybody along wanda zai yi amfani da hikima da strategy na zamani wanda zai iya mu'amala da kusan kowa a kusan lokacin gama don babban matsalar shine kusan don ita siyasar zamfara in ka iya magance matsalar kusan to kayi kashi 80 cikin ɗari don shi ne cibiyar problem ɗin siyasa tsakani da Allah so kasancewar yana yi kuma yana da niyyar yi so ya kamata ya nemi shawarwari ya bullo da tsari mai kyau mai inganci wanda zai tafiyar yadda siyasa shi kan shi da kuma jagororin maɗinnan mai girma dr abdulaziz yara abubakar da kuma shi kan shi minista Dr. Bello Muhammad Matawalli work din nan zai amfani da shi bangare kusan uku zai amfani da shi bangaren jam'iyya ya zan yana mu'amala da jam'iyya a the time yana mu'amala da 'yan gidan shi waɗanda ya saba siyasa da su tun inda an kai haka kuma zai yi mu'amala da mutane da suke jihun a lokaci guda akwai hikimomi da yawa wanda irin wannan gaba ba za ta yi a ambato su ba amma na tabbata cewa bai rasa sanin haka kuma idan ya amfani da damar da yake da ita na tabbata zai yi tsari mai kyau wanda sai an waye gari da izinin ubangiji an ce sau babu kamar yanzu dan fulani duk da ko yanzu gwargwaron hali ban tunanin akwai irin yanzu in ma akwai to mai ce ne mai zakan fulani da fatan Allah subhanahu wataala ya karfafe mu ga baki daya da mu da shugabannin mu Allah ya nuna jagoranci Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya rama rahim wa sallallahu ala nabiyyu karim kamar da ne faɗa cewa wannan barka da sallah da aka kawo mani mai girma tsohon kwamishinan ma'aikatu tsohon kwamishinan ma'aikatu da kasuwanci da cinikayya honorable yanzu shehu dan fulani ya kira ni ya ce don allah in ba shi ciyaman namu na kadima ka guri saboda in dambu yawa bai jin mai bai ba shi suga ba bai ba shi shinkafa bai ba shi nama ba amma yana kokarin su haɗu su ga juna su tattauna harka ta siyasa ya baka bakani na kadan kashi da kawo naira dubu ɗari ya ce in ba shi ya maliji da su kuma zai zama da shi na musamman da shi da isko nashi su ashirin da bakwai ko da takwas domin a ƙara fahimtar juna kuma domin ya ƙara zakalo ayyukan da ake da bukata a yanke shi na galadima wato kuma ya ƙara aza shi ga layi ga hanya ta siyasa kuma ya ƙara cewa ya ƙara mishi godiya ta musamman bisa ga yadda ke sa masu bukata ta musamman suna mishi addu'a ta ƙarƙashin ƙasa kuma ya ƙara cewa ya ƙara mishi godiya ta musamman domin ya da manohin shi da yake na alheri a fadin gusau lokacin gamma kuma ya ƙara cewa ya ƙara mishi godiya ta musamman bisa ka bashi goyon baya da shi da magoya bayan shi alhamdulillah mai girma ciyaman na galadima ward ya gaya man duk inda ya mai da kawa ta da shi da makaraban shi da magoya bayan shi suna tare da shi don haka ga wannan kudi na kadan yake shi yanzu shehu dan fulani yaro ne matashi da cijo mai magana guda in ya ce shi na yi shi da yin bai yi ya ce bai yi bai wannan ga wannan kudi zan hana ta hmm. bisa ga sabon da aka bani in ba ciyaman dina na galadima ward. Hmm. Alhamdulillahi muna godiya ga Allah madaukakin sarki a kamar yadda ya bada wannan sako ka dubu ɗari ga hannuna jama'a ku shaida kuma muna godiya kuma muna roƙon Allah shi dawo da kai lahiya akwai wani nauyi da kuma za mu ƙara tuna ma wanda ka saba yi tsahin nan da ka saba ja namu ta yi masu zogala masu koli-koli ana ba su envelope na dubu goma goma to sun ƙara tambaya kuma insha Allah in Allah ya so ya yarda da ka zo zan kara tunama domin a tabbatar da abin da an kasawa na gode na gode sai kuma sakon mutum nan muradun fata alhari ministan tsaro na kasa da kasa wanda yake ba ƙara sanin wane shi ba sai yanzu ba ƙara sanin mutum ne mai hazaka ba mai son kawo zaman lahiya sai yanzu hmm. mutum ne wanda ya bata dare ya bata rana ni ya man kuka su uku da waye shi hmm. akan haka matsalar tsaro hmm. ya man ita a garin guso ya man ita a garin kaduna ya yi da buge man ita a garin abuja saboda ɗaya yana son allah shi kawo zaman lafiya haka zalika ina ƙara godiya ga mai girma malam alshek dr abdulaziz abakar yari district senator zamfara ta yamma bisa ga irin shawarwarin da yake ba shi minista na tsaro na ya ƙara hankuri da al'ummar shi kuma to Allah ya baka shugabanci sai ka yi hankuri ita siyasa mai girma mala ashek abdulaziz yari abakar ya saba da ita ya taimake makiyin shi ya san makiyin shi ya taimake masoyin shi ya san masoyin shi ya taimake ma mai mai kucin gwila ya san kucin gwila yake mai to haka za ka kafa sanar girma ministan tsaro ya yi wannan mutum ka san yadda kake da shi amma ka aikata mishi alheri duk wanda kaka yi ma alheri to Allah zai ma maganin shi muna fata Allah shi ƙara ɗaukaka mai kan ministan tsaro ya kare mishi jure shi da mutuncin shi Allah shi mishi maganin makiyan shi na fili da na bayani wannan dubu ɗari biyar yanzu za a ta kowa a kasa a bashi bisa ga yadda ce a ba kowa kada wanda ya rasa kowa a bashi ga ta nan zan ba kowa kowa a bashi mai na ake shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka wannan taro da muka gabatar a yau kuma wannan jan hankali da aka yi da kuma wannan taron da aka yi Allah ya sa mashi albarka Allah wanda duk wanda ya zo wannan taron lafiya Allah ka bai da shi lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillah